This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 24 da da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da kuma FM Nomad. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne. Tare da Bella Giradanci da sauran abokan aiki muke murnar samu a wannan lokaci. Yau bayan an sha labaran duniya za a kira waya ne a bayyana ra'ayi game da gaba kwan baya da ake game da batutuwan shari'un da suka shafi manya a Najeriya. Kamar dai yadda ake yi da cuwacuwar halibatan da na kuɗin fensho tamkar tsuliyar dodo kowa na tsoron tsokalewa a cewar wasu. Kamar kullum lambobin da za a kira mu su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. To amma ko da yake harma babban sallah ake yi za a je da ake shirye-shiryen sallah a jihar Neja ta arewacin Najeriya. Amma sai kun fara shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin Sudan na tuhumar Isra'ila da abin da take kira tarwatsa wani kamfanin kera makamai a babban birnin kasar da bom. Ministan yada labarai na Sudan Ahmed Bilal Osman ya ce ya tabbatar wasu jiragen yakin Isra'ila guda hudu ne suka jawo fashewar kamfanin da ake kira Yomok Manufacturing Complex da ke Khartoum a daren jiya Talata. A wata ganawa da ya da manema labarai yau Laraba, ministan ya ce mutane farar hula guda biyu ne suka rasa rayukansu kuma harin ya lalata gine-gine da ke kewaye da kamfanin. sannan kuma ya jawo farfashewar harsashe da ke cikin wannan kamfani har suna tsalle suna shiga samaniya ma'aikatar harkokin waje da ma'aikatar sojan isra'ila sun ƙi cewa komai dangane da wannan lamari usman ya ce baraguzan harsashen da aka samu a wajen fashewar na nuni da isra'ila ya kuma kira wannan gazafin fashewar bam ɗin a matsayin wani kokari da isra'ila take yi na wa harkokin yaƙe-yaƙen ƙasar ta sudan ya ce sudan na da 'yancin kai ramuwa kuma za ta iya kai ƙarar wannan lamari a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya shugaban murtaniya muhammad ul abdulaziz ya fito daga asibitin da aka kwantar da shi a paris bayan wani ciwon da ya ji daga harsashi jami'ai sun gaya wa muryar amurka jiya laraba cewa mr aziz ya bar asibitin ne tun ranar talata kuma magoya bayan shi sun fara liƙa fastocin shi a nukchat babban birnin ƙasar domin shiryawa dawowar tasa. har yanzu dai ba a tabbatar da ranar da zai isa ƙasar tasa ba wadda ke arewacin afirka an kai shugaba aziz faransa ne ran 14 ga watan oktoba washigarin da aka harbe shi har ya ji wani ɗan ƙaramin ciwo bayan da wani jami'in tsaro ya buɗe wa jerin gwanon motocinsa wuta wannan al'amari ya tayar da hankula ana tsoron ko dakaran sa kai ne suke ƙoƙarin kai hare-hare gwamnati ta ce tangarɗa ce aka samu a lokacin da jami'in tsaron ya buɗe wa jerin gwanon motocin shugaban ƙasar wuta saboda rashin tabbas ko suwaye cikin motocin shugaban wato shugabannin adawa na kira da abinciki ciki wannan al'amarin kuna sauraron labarin ne daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Gwamnatin Tunisia ta ce ta tsare ɗaya daga cikin 'yan ƙasarta wanda ake zargin shi da hannu cikin harin sha ɗaya ga watan Satumbar bana wadda aka kai wa ƙaramin ofishin jakadancin Amurka a Libya. Mai magana da yawon ministan cikin gida Tarak Khalid ya faɗa yau Laraba yana mai cewa Ali Harzi ɗan shekaru 28 na hannun jami'an tsaro domin amsa tambayoyi. Bai ba da ƙarin bayanai ba. jakada christopher stevens da wasu amurkawa guda uku ne suka rasa rayukansu a harin da aka kai wa karamin ofishin jakadancin amurka a birnin benghazi da ke libya ofishin harkokin wajen amurka bai ba da wani kalami ba dangane da wannan lamari Ƙungiyoyin kare haƙƙin bul'adama na matsa lamba ga jami'an ƙasar Equatorial Guinea domin bincika ɓacewar wani babban lauya mai rajin kare haƙƙin ɗan adam da suke ganin kamar da gayya aka ɓatar da shi Fabian Nsunguma ya ɓace ne ranar Litini bayan shigarsa wani sanannen kurkuku da ke ake kira Black Beach Prison wanda ke babban birnin Malabo yayin da ya je ziyarar wani da yake aiki da shi. Wata ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam da ke lura da kitorar gini mai suna EG Justice ta ce wasu majoyi sun ba da rahoton cewa wani jami'in gwamnati ne ya tsare lauyan. kuma har yanzu motarsa na aje a wajen kurkukun sai dai kuma kungiyar ta ce gwamnati ba ta bayyana ko tana rike da wannan mutumin ko ba ta rike da shi ba a wani ganawa da yi da muryar amurka daraktan eg justice joseph cruz ya ce ikitorar gini ta yi suna wajen keta haƙƙin bul'adama a ciki har da satar mutane da kuma batar da su da gayya. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda kuka ji ko kuka sani gobe take babbar sallah don haka za mu ji yadda ake shirin babbar sallar ta gobe daga wakilinmu na jihar Naija Mustapha Nasir Batsari wanda ya fara da bayyana irin goron sallar da gwamnatin jihar ta bayar. A daidai lokacin da babbar sallah ke kawo jiki, gwamnatin jihar Niger da ke arewacin Najeriya ta saki naira miliyan 948 domin baiwa ma'aikatanta goron sallah. Gwamnatin jihar dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin ganin ma'aikatan sun samu sauƙi wajen gudanar da hidindimun sallar. Alhaji Ma'azu Bawa shine kwamishina a ma'aikatar kuɗi ta jihar, ya yi bayanin yadda suka tsara raba kuɗaɗen ga ma'aikatan. yana muka yi shi daga mataki na ɗaya zuwa na shida mu kowa mu bashi dubu biyar biyar daga mataki na bakwai zuwa sha biyu muka bashi dubu goma goma daga sha uku zuwa sama muka bashi dubu sha biyar biyar sannan kowane wanda ke da rike mu da mukamin siyasa a jihar Niger mun bashi mun bashi wannan bonus din watan kenan daga ƙasa har zuwa sama duk kowa samu to akwai sauran jama'a da ba su da alaka da siyasa ko kuma gwamnati wato ba ma'aikata ba gwamnati ta dube su da wani tallafi su ma eh to za ka tunawa uh, muna da wani abu wani muke kira world development to in abu ya zo haka mukan tabo su yanzu mun su shinkafa da man gida sauransu wanda za a raba wannan world development nan world development kowa mazaba za su samu muka sa su don su masu amfana a wangwar sallah na mai gidan gwamna shugaban ma'aikata na jihar alhaji ibrahim matane ya ce Goran sallar ya ya shafi ma'aikatan jiha da na ƙananan hukumomi. Eh, duka da na jihohin ƙananan hukumomi da kuma jihar state duka kowane ma'aikaci zai samu wannan ƙari eh, haka gona ya ce ya ba da umar ma'aikatan dai sun ce a sa baka ya fi a rata domin kuwa ko ba komai za a toshe wata kofar sunana hussein abdulkadir yaro ina aiki a ma'aikatan dabbobi na niger state eh a gaskiya to da da ba a bayar ba fa in ka gwada shi da yanzu da aka baka an baka ne ba lalle sai ka je ka samu sayan ragon in ka samu ka saya gishiri ka hada da shinkafanka ko kashin nama guda eh, sauran kudin ai ba dole ne sai ka sai rago ban hannunka ba zai kai ga rago ba ko musulunci bai cika ka samu kanka ba a halin da ake ciki dai masu sana'ar sai da raguna sun ce babu ciniki domin kuwa gara bara da bana in alhaji bala sarkin turki eh bala sarkin turki wata bara ta fita bana yau kyau saboda mai bara an tara ragunan kuma har sai da suka kare wanda ba su kare ba su ne kananan manya-manya wanda na dubu ɗari dubu saba'in kaga ba duka talaka zai iya sai sayen shi ba to saboda dabbobin na ganin an kawo su da yawa gaskiya an kawo su da yawa kuma kudin su yayi yawa tun daga can ma wurin sayarwa yake samun matsala a yanzu dai kusan duk wani titi ko fili da ka duba a cikin garin mina babu abin da za ka gani sai tarin ragunan yayin da wasu magidantan kuma ke fafutukar ganin an samu na rufin asiri da iyali a lokacin sallar mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. To a gaida Mustapha. A jiya talata ce jami'an ma'aikatan tsaron Amurka wato Pentagon suka ki gaskatawa ko karyata rahotannin da ake cewa Amurka da Faransa suna tattaunawa sirri akan shirin da zai maido da ikon arewacin Mali ga gwamnatin ƙasar Wakilin murya Amurka a ma'aikatar tsaron wato Pentagon Luis Ramirez ya aiko mana da rahoto kan wannan batu, kuma Maryam Dauda ta fassara gashi za ta karanto mana. Ƙoƙarin da Amurka take yi na raba 'yan kishin Islama da yankin arewacin ƙasar Mali yana bayar da hankali ne ga ba ƙawayenta na yankin zarafin iya ƙwato wannan yankin ba wai tura sojojin Amurka zuwa can ba. Rahotanni da kafofin labarai suka bayar a wannan satin sun ce faransa za ta tura jiragen da ba su da matuƙi domin gudanar da ayyukan leƙen asiri daga sama abinda jami'ai a pentagon suka ce amurka ta yi ta watanni da dama tana gudanarwa waɗanda jiragen za su rika bin sawu su ne 'yan tsagera cikinsu har da masu alaƙa da ƙungiyar alka'ida a yankin maghreb ko a a takaice waɗanda suka kwace ikon yankuna da dama na arewacin mali suka kuma haddasa tashin hankali da jami'an amurka suke fargabar cewa yana iya yaduwa zuwa wasu ƙasashen thomas damse masani ne a cibiyar nazarin mahimman al'amuran afirka ta ma'aikatar tsaron amurka ya ce rikicin libya na farko a farkon shekarar nan na ɗaya daga cikin abubuwan da suka haddasa wannan tashin hankalin there have been several rebellions in the north and uh, that all came to a head uh, earlier this spring Um, ya ce an daɗe ana yin tawaye a arewacin mali amma abin bai yi tsanani ya kai inda ya kai yanzu ba sai a wajajen watan afrilu ta wani ɓangaren? asabar da mayaka masu yawa da suka yi ta komawa arewacin mali ɗauke da makamai masu yawa a bayan da suka je suka tallafa wa gwamnatin mu'ammar gaddafi a libya wani abu da ke ƙara kawo cikas a yunkurin kwato arewacin ƙasar ta mali shine yanayi na jin kai da aka samu a sanadin fari ga kuma fitinar siyasa a Bamako babban birnin ƙasa a yankin kudu. Gwamnatin tarayya maras tasiri ta ƙasar Mali ta koma ƙarƙashin ikon wani gungun ƙananan hafsoshin soja waɗanda suka jagoranci yin juyin mulki a watan Maris, wanda ya sa Amurka ta tsinke duk wata hulɗar soja ta ƙasar. Damsa ya ce a daidai wannan lokacin da tura jiragen sama waɗanda ba su da matuƙi domin su gudanar da ayyukan leƙen asiri waɗanda 'yan tsagera tare da rarraba duk bayanan da za a samo da ƙawayen amurka a yankin shine abu mafi dacewa it is an incredibly remote part of africa with very very poor infrastructure very poor road nets ya ce yankin na arewacin mali yanki ne da ke cikin lungu sosai wanda baya da ayyukan bukatu ma'ana wanda baya da kayayyakin bukatu kuma hanyoyin mota duk ba su da kyau gano abubuwan da ke faruwa a ƙasa na da wahala sosai irin waɗannan jiragen sama da ake iya sarrafa su daga can nisan duniya za su iya taimakawa nesa ba kusa ba wurin wannan cikin wannan yanayin amurka da ƙasashen da ke kawance da ita sun ce in har za a tura sojojin ƙasashen waje su tsoma hannu a ƙasar mali to sojojin ƙasashen afirka ya kamata a tura can a gaida Maryam. An jima kaɗan za ku bugo waya ku bayyana ra'ayoyinku game da kwan gaba kwan baya da aka ce wai ana yi wajen hukunta manyan da ake zargi da rashawa da cin hanci a Najeriya, kamar yadda wai aka ce ake yi dangane da batun halabatan da kuɗin fenshu. Amma kafin nan sai a ɗan shakata da wannan. kan lafiya alhaji mamman yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To bari mu fara da kiran da muka samu daga garin gwamna wake kan layi a Kaduna. To muna jin ka. To, Ibra gaskiya abin da ke sa ba a yi hukunta mutane saboda dokokin da aka yi a kan hukunta masu cin hanci da shi a Najeriya ba su rage. Musamman cewa shugaban kasa shi da iko shi daga shugaban hukumar cin yaƙi da rashawa saboda haka ba alƙalai ba saboda haka ba za a yi shugaban a magoya bayan shi a a ɗan da su Najeriya da liman Najeriya. Saboda haka idan ana sa gyara yana da a dawo da kotuna na musamman na koli. shi da shugaban hukumar cin hanci da wucewa na Najeriya idan aka haka bayan shugaban kasa bayan yan majalisa to abin zai ci amma in ba haka ce wallahi in da shugaban kasa da neka to wallahi har abada sai da ake Ibrahim Ali shugaban nagode To, eh, to, mun gode sosai da wannan ra'ayi na ka bari mu karkata saukwata birnin Shehu. Kuna magana da Faruku Musa Bazarar mai tambuwar lokacin gamme. To, muna jin ka Malam Faruku. Wato abin da an matsala yanayin fensho na mutanen kaci na Najeriya saboda kowanne ya ci kuɗi babu wani matakin da aka ɗauka game da shi na ga an hukunta shi bai shi zuwa ga wasu. To, to, ba ka ganin wato matsalar kamar daga ƙasa har sama abin ah, ke shafa? to an shi na sa duk kasa ta zama hakan da duk da kasa an ci ba da wani mataki ba wayanda an saba su kuma sai su rika cin kuɗaɗen mutane sai da wani har abada haka abin ka tafi tun da babu matakin da aka ɗauka na hukunta da na yi balliyar da su zuwa ga wasu. To, mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Bari mu matsa kusa da kai a man birnin Kebbi, wake kan layi a Kebbi? Mana mallama daga jihar Kebbi, Najeriya. To, muna jin ka. to abin da kawo ruwa ga harka yawan harkar mu ta abin nan ta cin da rashawa abubuwa ne ga sunan dai hmm. ko da wani in yayi in yana da uban ɗaki ko mi rashin gaskiyar da ya yi uban ɗakin na in yana cikin gwamnati da yi mai wala idan kuma gyara ba to kasa sai ta tafi haka nan da muka yi ga shugabanninmu baki daya mu bibi kasanmu halin da muka ciki mu yi kuma makomanmu ko yi zalunci akwai karshe ko musulmi na ko kirista da abin da ka tara zalunci a kasar mu Najeriya har da Allah bari mu je Jos bari mu je muna Jos ke kan layi a Jos wa alaikum salam Hassan Ismail ne daga garin Mangu Plateau State. To muna jin kamala Hassan. Eh to har ga Allah shugabannin na Najeriya har ga Allah mu suna zaluntar mu mu talakawa mu talakawa Najeriya ko mun kasa ganewar kanmu mu haɗa kai mu ya ce wannan azzalumin shugabannin. To wasu na ganin talaka shi ma yana da matsala yana yana ta karkashe kanshi yana eh, eh, tsokanan dan uwan shi sannan shi kansa ma yana satar. Ba ka ganin kowa dai na da eh. laifi? Eh a har ga Allah mu ma mu ya mu ya mu talaka muna da matsala sosai ma kuwa har ga Allah saboda rukun amana ga mu talaka ma yana da wahala sosai. To, to mun gode sosai da wannan shawara taka. Bari mu koma Sakkwato, wake kan layi a Sakkwato? Muhammad Sharu daga Sokoto. Muna jin kamalan Muhammad. To gaskiya abin wato yana ba mutane kusan tsoro muka cewa saboda ya kamata a cikin shugabannin Najeriya suna kwatanta ariki da talakawansu amma sai abin ya zan ya lalace daga sama har ƙasa. Don haka kana ganin a ƙasa me talaka zai yi? Kana jina muna tare kuwa shi talaka me kuma ya kamata yi? To kamar yadda muka ce dai yau uh, so muke ku yi magana kan wato zargin yin kwangaba baya da ake da manya-manyan shari'un da suka shafi manyan 'yan Najeriya dangane da rashawa da cin hanci da gobe a ce za a yi shari'a ji ba a ce ba za a yi ba magana dai ta shiriri ce da dai sauransu. To bari mu je mu Abuja, wake kan layi a Abuja? Kuna tare da Yakubu Chairman Amata. Abuja Kubuwa. A ciyaman to barka da. Eh, eh, kuma ciyaman na gwagwarmaya a kan Buhari insha Allah. To muna jin ka ciyaman ɗin gwagwarmaya. Eh, wato ina son yi magana kan, kuna magana a kan zaluncin da ake yi a Najeriya ko? Eh. To gaskiya babu abin da za mu ce kan wannan daidai addu'a. To. Ko yaushe kullum abubuwan ƙara lalacewa suke yi. Ah. su manyan nan kuma magana ake musu kuma ba ta jin magana da ake yi musu. To Allah shi kyauta mun gode su. Mun gode sosai da wannan addu'a da kai mana. Bari mu cilla daga babban birnin tarayyar Najeriya mu je mu can Saudiya. Wake kan laye a Saudi? Muhammad Yusuf ne daga Saudiya. To muna jin kamalan Muhammad. Wallahi shugabannin Najeriya su ne suka lara su ne suka hana tsaro dai kuma su ne suka ki barin doka ta yi aiki saboda haka ba abin da za a samu sai dai addu'a kawai. Hmm. su ne suka ɓata tsaro su kuma suka ɓata bin doka da oda su ne kabai ba su bin doka da oda kuma su ne suka hana tsaro a najeriya to, shi talaka kuma me zai yi don ganin shi ma ya taka rawa wajen kyautata abubuwa ai shi ma ba shi ma talaka ai ba kalle ba ne shi tashi rigima ai saboda dai kawai in shugabanni suka gyara shi dole a gyara shi ko ina so ko baya so amma talaka ai ba kalle ba ne dama shi ma to to mun gode sosai bari mu dawo najeriya muna kaduna wake kan layi mala Ibrahim Hajiya Gamba ce. Kallabi mun gode sosai tsakanin rawuna muna jinki Hajiya. To wata abin da yake faruwa ko? Mm. Dole ne a yi rukon kai na kashi ga shari'a. Mm. Saboda menene idan ka duba ka ga daga majalisu abin da ya sama har ya ƙasa yawanci gaba ɗaya su ne dai a gwamnatin nan kuma su ɗin nan su ke laifin nan suke kuma kan laifi kuma suke da mutanen da za su mara wa baya saboda haka idan mutum ya laifi yana da iyayen gida a majalisa ba za a bari a ce a hukunta shi ba in ka tuna akwai lokacin da za ka ga ɗan majalisa yana kurkuku amma kuma kujerar shi tana na azumi hmm. to ya za a yi a ce a haka za a yi wa talaka adalci don allah don annabi hmm. ya za a yi a ce shari'a za ta yi aikinta da waɗannan mutanen da suke cikin majalisa saboda haka na najeriya akwai gyara hmm. talaka dole ya tashi da kanshi ya miƙe ya wa kanshi yanci inda in sun yi laifin suka dawo gida a bisu da jifa hmm. iyakacin nawa gudunmawa kenan. To Hajiya mun gode sosai gaskiya da kasancewarki mace ɗaya tilo da ta fito ta <laughs> wato kilci mata game da wannan zauren mun gode sosai. Bari mu je mu haɗeja jigawa. Salamu alaikum. Muna jin ka. Kana magana da Musa mai lamba sabuwar tahir mu da Hadeja. Muna jin ka Musa. Yawa, wannan gwamnatin ta gudunar ba inda za ta yi ba ta isa ta yanki hanci da rayawa a ƙasar nan ba. Oh, oh. Me isa gashi ta fito ta ce dole a yi bincike? Tun farko ginin gwamnatin ma a cin hanci da rayawar ta gino. Tun daga firamare election ɗinta har zuwa sakandare election ɗinta a cin hanci da rayawa ta gino. To, to mun gode Malam Musa, mun gode da gudunmuwar da kowannen ku ya bayar dangane da wannan maudu'i mun gode sai kuma maudu'i na gaba. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Hararen kwanan nan a kan ƙasar Cote d'Ivoire ko kuma Ivory Coast nuni ne cewa ya kamata a ci gaba da ƙoƙarin sasantawa a wannan ƙasar ta yammacin Afirka. Rigingimun cikin gida da aka fi shekara goma ana yi da cin hanci sun raunata ƙasar. Haka ma tashin hankalin wata hudu da ya barke bayan zaben shekara goma inda lauren bago ya sha kaye amma ya ƙimi mulki ya daɗa jimma kasar. Dakarun tsaron kasar ta Ivory Coast ake kai ma harin, kuma ana zaton masu goyon bayan bago da suka arce zuwa kasashe da ke makwabtaka da ƙasar suke kai hare-haren. Wannan hare-haren dai sun dagula duk wani shirin sasantawa a Ivory Coast inda fiye da mutane dubu uku aka kashe a faɗan da ya biyo bayan zaben kuma dubban dubatan mutane ne aka tilasta musu barin gidajensu. Bayan fiye da shekara guda da aka samu kwanciyar hankali sai gashi an so mu kai sabbin hare-hare a watan Agusta yayin da 'yan bindiga suka soma kai ma sansanin sojoji da na 'yan sanda hari a bamban birnin abija da wasu garuruwa a rabin kudancin ƙasar. A ɗaya daga cikin hare-haren kwana-kwanan nan, an lalata tashar wutar lantarki ta abija wadda ke samar da kashe goma sha biyar cikin ɗari na wutar lantarkin ga ƙasar baki ɗaya. Haka ma aka kai farmaki kan barikin 'yan sanda da ke garin Bonuwa a ƙoƙarin sace makamai. 'Yan bindiga da yawa aka kama kuma ana yi masu tambayoyi in ji jami'an Ivory Coast. Amurka ta yi da hare-haren kuma ta jinjina ma gwamnatocin Ivory Coast da Ghana da Liberia waɗanda suke aiki tare domin shawo kan tashin hankalin a kusurwarsu. Domin iyakokin ƙasashen ba su da shinge ko wani tsaron a zo a gani. barazanar da tsirarun da ke goyon bayan bago suke yi abu ne da ya shafi kusurwar kuma ya kamata a sami sulhu da zai kai ga zaman lafiya mai ɗorewa. Muna kiran duk waɗanda ke da hannu a wannan tashin-tashina su girmama ɗiyaucin ƙasar Ivory Coast. Sharhin Murai Amurka kenan. da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To a da Malam Garba, ga Bello Galadanci ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. To ka almasi gwamnatin Sudan na tuhumar Isra'ila da abin da take kira tarwatsa wani kamfanin kera makamai a babban birnin kasar da bom. kuma shugaban ƙasa na Mauritania Mohamed Ould Abdulaziz ya fito daga asibitin da aka kwantar da shi a Paris bayan wani ciwo da ya ji daga harsashi. Sannan gwamnatin Tunisia ta ce ta tsare ɗaya daga cikin 'yan ƙasarta wanda ake zargin shi da hannu cikin harin 11 ga watan Satumbar bana da aka kai wa ƙaramin ofishin jakadancin Amurka a Libya. a ƙarshe kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na matsa lamba ga jami'an ƙasar equatorial guinea domin bincika ɓacewar wani babban lauya mai rajin kare 'yancin ɗan adam da suke gani kamar da gayya aka fitar da shi Fabian Nsuwe Ngoma ya ɓace ne ranar Litinin bayan shigarsa wani sansanin kurkuku da ake kira Black Beach Prison wanda ke babban birnin Malabo yayin da yake ziyartar wani da yake aiki da shi. Wata kungiyar kare 'yancin bil'adama da ke lura da Equatorial Guinea mai suna EG Justice ta ce wasu majiyoyi sun ba da rahoton cewa jami'an tsaron gwamnati ne suka tsare lauyan kuma har yanzu motar shi na wajen wannan kurkuku. Sai da kuma kungiyar ta ce gwamnati ba ta faɗa ba ko tana rike da wannan mutumin ko ba ta rike da shi. A wani ganawa da ya da muryar Amurka, Daraktan EG Justice Joseph Cross ya ce, Equatorial Guinea ta yi suna wajen ƙetare haƙƙin bil'adama a ciki har da satar mutane da kuma ɓatar da su da gayya. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu ku sake jin wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu a madadin bello galadanci da ya taya ni gabatar da shirin da kuma juli latest creation wacce ta hada mana sauti da injiniyar mu ni ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai gobe idan mai duka ya kai mu This program has come to you from the Voice of America, Washington.